Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 21 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. A yau Alhamis ƙasar Ukraine ta bada rahoton cewa barin wutar da Rasha ta yi akan birnin Kharkiv ya yi sanadiyar kisan akalla mutane biyu tare da jakata wasu su sha tara. Rasha ta dawo da bi da iskar gas ta bututun Nord Stream zuwa Turai a yau Alhamis bayan tsaida ayyuka tsawon kwanaki goma don gyare-gyare. Haka kuma a yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai yi magana game da kudirin dala biliyan 37 da zai gabatar don yaƙi da manyan laifuffuka a ƙasar. tokanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yau a fadar shugaban nijar aka yi jawaban bankwana ga marigayi sanusi jaku gabanin jana'izarsa a yau ɗin. jika 22 gare shi cikin jikokin na 22 daga ɗiyan sanwayawa sai ɗiyan zabarmawa sai ɗiyan bare-bari sai ɗiyan buzaye sai ɗiyan hausawa kenan cikin gidan sanusi akwai 'yan nijar kowa na cikin gidan shi 'yan najeriya na ta korafi saboda tsadar man fetur biyo bayan sayar da kamfanin man najeriya nnpc ba zan manta ba karin farko da aka ce mana aka yi nan da wata shida za mu ce gwara ma da aka yi kara kuma mu ba abin da magani a ƙasa sai dai kawai a ce an kara an kara mu talakawa muke shan wahala za a ji cewa kasar algeria ta ta sakiyar wasu bakin haure 25 'yan makwabciyarta jamhuriyar niger kamar kowane yammacin yau alhamis muna tafa da lafiya uwar jiki wanda hawa umar kan gabatar za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a yau alhamis ƙasar ukraine ta ba da rahoton cewa barin wutar da rasha ta yi akan birnin kharkiv ya yi sanadiyar kisan akalla mutane biyu tare da jakata wasu su sha tara. Gwamnan yanki Oleg Sinigubov ya ce cikin waɗanda suka mutu har da ƙaramin yaro kuma mutane hudu na cikin mawuyacin hali. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa sojojin Rasha na ci gaba da kai ƙananan hare-hare a yankin Donbass wato yankin gabashin Ukraine da rasha ta fi mai da hankali a yakin. a jawaban halin da ake ciki da ma'aikatar ke yi da rana ta ce ta yiwu rasha na kokarin kusantar tashar vohlariska ta wutar lantarki ne da ke arewa maso gabashin donetsk kuma sojojin rashar na ba da fifiko wajen kwace muhimman wuraren samar da ababen more rayuwa ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya faɗa a jiya laraba cewa moscow na so ta kwace yankuna a kudancin ukraine ba yankin donbass kaɗai ba A yau Alhamis Rasha ta dawo da bi da iskar gas ta bututun Nord Stream zuwa kasashen Turai bayan tsayar da ayyuka tsawon kwanaki goma don gyare-gyare. Klaus Moller, shugaban hukumar kula da makamashi ta Jamus, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an cimma jigilar kashi 40 cikin 100 na gas ta bututun kamar yadda ake yi kafin dakatar da ayyuka. Kamfanin Gazprom mallakar gwamnatin Rasha. ya ɗora alhakin raguwar gas ɗin da aka samu akan injinan sarrafa gas ɗin da ake gyara a Kanada. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya tabbatar da cewa gasprom zai yi jigilar adadin da ya kamata a duk rana. Yayin da ya yi gargaɗin cewa aiki kan wani babban injin ɗin a nan gaba a cikin wannan watan ka iya kawo ƙarin raguwar gas ɗin. A yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai yi magana game da kudirin dala biliyan 37 da zai gabatar don yaƙi da manyan laifuffuka a ƙasar. Fadar White House ta fitar da wasu bayanan kudirin gabanin jawabin da Biden ke shirin yi a wani taro a jihar Pennsylvania. Kudirin ya kunshi kusan dala biliyan sha uku don taimakawa al'ummomi ɗaukar jami'an 'yan sanda dubu aiki tare da horar da su nan da zuwa shekaru biyar masu zuwa. Fadar White House ta ce ƙudurin Biden zai taimaka wajen faɗaɗa hukunci akan masu safarar ƙwayar fentanyl. Ya kuma nemi majalisar dokokin ƙasar ta kafa dokar da za ta hukunta kasuwannin yanar gizo idan suka sayar da kayan sata. To sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka yi wa gawar marigayi shahararren ɗan siyasar ƙasar Sanusi Jaku kwana gabanin jana'izarsa a yau ɗin Suleiman Barma gare ka. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعقود والخاتم لما سبق ناصر bil haqq ɗaruruwan manyan jami'an hukumar Nijar da jakadun ƙasashen waje da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa 'yan uwa da abokai da iyalai ne suka hallara a farfajiyar fadar shugaban ƙasar Nijar da hantsin yau Alhamis 21 ga watan Yuli domin yi wa marigayi Sanusi Jaku bankwanan ƙarshe. Sanusi Tambari Jaku, illustre Nigérien, qui a droit à tous les honneurs possibles. tsohon firaminista dr hamid algabid kenan lokacin da yake jawabi a gaban gawar alhashi sanusi jaku yana mai cewa sanusi tambari jaku fitaccen dan niger ka cancanci samun dukkan wata karramawar da ta dace ya kai sanusi ka tafi ka bar mu ka rasu kana da shekaru 82 sakamakon rashin lafiya ka auri matarka françois a ranar 19 ga watan disambar 1964 a garin dijon na kasar faransa kun haifi 'ya'ya mata biyar waɗanda suka hada da rakiyatu kristel da hadiza da maimuna da safiyatu da nafi kana da jikoki 22 da ta taba kunne da dama sanusi a lokacin da kake raye mutum ne jajirtacce mai son mutane affable et social shugaban kungiyar fafutuka ta mpcr nuhu muhammadu arzika wanda a wani lokaci wasu ke kallon sa tamkar wani magajin sanusi jaku akan maganar fede gaskiya ko mandacin da ya yi min bayani akan halayyar wannan fitaccen dan siyasa sanusi gurin shi da kokowa shi kowane yan nijar na gabas da na yamma na kudu na arewa kowa a dauke shi daidai wa daidai a matsayin shi na yan nijar ka a sa wani ha'inci da bara bara da son kai su wanda suke lalatan nan shi sanusi yana denosan abin da suke su suke son su nuna su kamar da wani hankali yanzu an haɗa nan ga jika 22 gare shi cikin jikokin na 22 daga ɗiyan sanwayawa sai ɗiyan zabarmawa sai ɗiyan bare-bari sai ɗiyan buzaye sai ɗiyan hausawa kenan cikin gidan sanusi akwai 'yan nijar kowa na cikin gidan shi tsohon ministan haɗin kan ƙasashen afirka tsohon ministan ilimi mai zurfi wanda ya wakilci al'umma a majalisar dokokin ƙasa sau tari ba idan aikinsa na malamin jami'a mutuwar wannan tsohon masanin tattalin arziki kuma ɗan gidan sarautar kwarnaka babban rashi ne ga jama'ar nijar sunana ali allah yake kayan shi ya kuma karbi ko kayan shi amma gurbin da zai ya bari to gaskiya zai wuya a ciki shi saboda sanusi yaku shi shine umar talakawa shi ne mai kishin kasa kuma ko kai wani ne in kai rishin gaskiya sanusi ku zai gama gaskiya ko yana tare da kai ko kai dan adawa ne ko kai tare kuke da shi shi dai in aka yi abun da dai wanda ba na rishin gaskiya ne to gaskiya ko bai yi magana ba a zuce shi ba zai ji daɗi ba a tsawon rayuwarsa sanusi jaku ya bakunci gidan yari sau 26 saboda dalilai masu nasaba da faɗin albarkacin baki inda a wani lokacin ya shafe shekaru kusan goma sha biyu a garkame a kurkuku a zamanin gwamnatin mulkin kanal sai kunce ya rubuta littattafai da dama ya kuma kafa jaridu masu zaman kansu akalla uku waɗanda suka hada da laru de l'histoire da larbar a palabar da l'essence de l'histoire a ƙarshen taron karramawar da aka shirya a kunce domin marigayi sanusi jaku dimbin jami'ai da makusanta daga nan ya mai sun yi masa rakiya zuwa garin kwarnaka inda aka yi jana'izarsa sire mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida suleiman ga maryam da ci gaban labaran duniya A yau Alhamis aka rantsar da sabon shugaban kasar Sri Lanka Ranil Wickremesinghe wanda ya maye gurbin ofishin tsohon shugaba gota Gotabaya Rajapaksa da aka hambarar da gwamnatinsa. Wickremesinghe ya sha rantsuwar kama aiki kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka zaɓe shi don riƙe makaman. Wickremesinghe dan shekara 73 da haihuwa wanda kuma ya riƙe mukamin Firayim Ministan ƙasar har sau shida. ya rike mukamin shugaban kasa na riko bayan da raja-faska ya tsere daga kasar daga baya kuma ya yi murabus a farkon wannan watan. Murabus ɗin Rajapaksa na zuwa ne bayan zanga-zangar da aka shafa watanni ana yi ta neman shugabannin kasar su yi murabus a daidai lokacin da kasar ke fuskantar matsin tattalin arziki. Prime Ministan kasar Italiya Mario Draghi ya yi murabus daga mukaminsa a yau Alhamis bayan da ya gaza a ƙoƙarinsa na haɗa kan gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar da ta rarrabu. A wata sanarwa, ofishin shugaban ƙasar Sergio Mattarella ya ce ya amince da murabus ɗan dragi amma ya buƙaci ya ci gaba da riƙe makama a matsayin mai riƙo. Wannan na nufin ta yiwu ƙasar Italiya ta yi zaben 'yan majalisar dokoki nan da watanni masu zuwa maimakon zaben da aka shirya yi a shekara mai zuwa. Draghi ya zama Prime ministan kasar ne a shekarar 2021 yayin da kasar Italiya ke fuskantar kalubalen da annobar coronavirus ta haddasa da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki. To a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karin Najeriya muka nufa yadda 'yan kasar ke ci gaba da bayyana korafi kan tsadar albarkatun man fetur da kuma matsin rayuwa tun bayan da aka sayar da kamfanin man kasar na NNPC. Babangida jibirin gare ka. yanzu haka dai 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani don gane da karin farashin albarkatun man fetur da gidajen mai daban-daban suka yi a najeriya duk da cewa dai gwamnatin najeriya ko kuma hukumar matatan man fetur da ƙasa ta musanta cewa ta ba da umarnin yin wannan karin to sai dai kuma ganin yadda gwamnati ta sayar da babban kamfanin haƙon man fetur na ƙasa wato nnpc ya koma hannun 'yan kasuwa 'yan najeriya ba su yi mamakin sabon farashin da ya fito kwana ɗaya bayan sayar da kamfanin na man fetur fetur a najeriya ba ga dai abin da wasu mazauna birnin lagos ke cewa sunana rabiu awwal dan azumi mazaunin jihar lagos gaskiya ni dai bana goyon bayan wannan ƙari na farashin kuɗin mai da gwamnati ta yi domin abu ne wanda ana ta yi ana ta yi kaɗan kaɗan ita wannan gwamnati mai ci yanzu ta zo ta samu wannan mai a ƙasa da naira casa'in bai ma kai naira casa'in ba ake ta ƙarawa ake ta ƙarawa ba zan manta ba ƙarin farko da aka ce mana aka yi nan da wata shida za mu ce gwara ma da aka yi ƙara kuma mu ba abin da magani a ƙasa sai dai kawai a ce an ƙara an ƙara mu talakawa muke shan wahalar yanzu yadda aka kara din nan kuɗin transport na zirga-zirga a cikin gari zai zai kara duk wani abu kasar zaka yi wanda da fetur ake yanzu walda in ka kai walda sai a ce baka an kara kuɗi saboda mai ya kara kuɗi duk wani abu da zaka yi in ka je kamfanin da ake buga fiye wata za su ce mai ya kara kuɗi sun kara kuɗi. isẹ́ tèmi yàrá yòó sai kale-kale gugu epo petiro. Wannan malami ya ce ko kaɗan ban ji daɗin wannan sabon farashi na man fetur da aka yi ba domin kuwa hakan ya ƙara tsadar rayuwa kuma 'yan Najeriya musamman talakawa su ne za su ci gaba da shan wahala ko kaɗan gwamnatin nan ba ta kyautata mana ba. Pẹ̀lú kan lo ako kan abo nisin o ti di ako meji abo ako mẹ́ta. Ko da yake yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da nuna shakku game da sayar da kamfanin matatan man fetur ta ƙasa NNPC su kuwa wasu masana tattalin arziki da kuma kuma 'yan kasuwa na ganin matakin shine mafi a'ala kamar yadda dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki da saka jari ya shaida mini na dai wannan kamfani yanzu a makasudin shi zai koma don saboda samar da riba ma'ana harkokin shi zai mai da hankali ne akan ya kokari ya ga cewa ya gudanar da harkokin shi domin samun riba ga waɗanda suka zuba jari kuma ma'ana wannan kamfani yanzu za a iya sayan hannun jarin shi a kasuwan hada-hadan hannun jari na ƙasa ma'ana kamar 'yan ƙasa da gwamnati da 'yan kasuwa kowa zai iya zuba jari amurka daga a gaida babangida daga najeriya kuma bari mu sake komawa Nijar inda makwabciyarta algeria ta taso ƙeyar bakin haure mabarata wajen 25 'yan Nijar ɗin hamid mahmud garika duk da kiraye-kirayen da gwamnatin Nijar da kungiyoyin duniya ke yi kan daina tafiya ce rani lamarin bai sauya ba yanzu haka ƙasar Algeria ta maido wasu ƙananan yara kimanin 25 daga ƙasar ta maza da mata yaran dai sun fito ne daga jihohin kudancin Nijar Algeria dai na zargin 'yanci ranin da shiga ƙasar da tabarauniyar hayya a cewar wasu daga cikin yaran da aka maido rashin abinci ne ya sayi iyayensu suka tura su ƙasar Algeria domin yin bara. Mata ta ta aice ni in bara samu kuɗi in kawo mata ban mu da abinci mai muka ta yi neman kuɗi haru amma tana can ta da ruwan mamma ta uwaye na suna garin su ni da yan uwan mata muka taho bara kuɗi sai aka kama ni uwaye na suka turo ni neman kuɗi bara ba mu da abinci wannan wata mahaifiya ce da ta tarbo ta da aka koro daga Algeria abin da ya sami ke turo yaran mu mun gani su kanana ne mun ga an tausaya musu a basu ne ke son ya muna turo su dan su samu su kai mu samu mu ci abinci ba mu da ba mu da yanzu noma ba ya da daɗi ba ya da daɗi ba shi babu shi ke turo yaran mu suna yin bara Suleiman Isaka jami'in gwamnati a ma'aikata mai kula da kare hakkin yara ya bayyana irin halin da yaran suka iso a Agadez. yaran ne wanda ba su tare da kowa, 'yan cirani wanda suke ta ha Aljeri. Cikin wanga gamin abin da aka samu yaro namiji guda goma sha bakwai da mace guda takwas. Yanan shi ya ba da yaro ishirin da biyar. Hadda shi yaran shekara biyar, yaran shekara shidda, kuma muna ya samun yaran haurin shekara goma sha bakwai. Kowa ya san da dama abin da yake kai su Aljeri bara ce. Kuma da kowa wasu yara surtu 'yan mata dai matasa su kuma malar zama ana sa su cikin wata muguwa hanya shiga aljeri ko ya san da hanya ce mai wahala eh babba ma ya yi da na yaro kowane irin matakai hukumomi ke ɗauka don me da kowane yaran da aka medo daga ƙasar aljeriya zuwa jihar shi ta asali ga dai suleiman isaka da kwai processes kin da muke zauwa da su mu yi har zuwa koma wasu a gidajen su sai an tattauna da su an tabbatar da cewa ke eh, lallai yaro mai suna kaza na kari kaza ne a cewar ma'aikatar da ke kula da da ƙananan yara daga watan janairun wannan shekarar zuwa yanzu ƙasar algeria ta koro kimanin yara kusan dubu ɗaya da basu wuce shekaru sha takwas ba daga ƙasar ta hamid mahmud murya amerika daga agades jamhuriyar niger a gaida hamid yanzu kuma ga shirinmu na gaba Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Down syndrome. Down syndrome wata cuta ce da ake haifar yara da ita wadda take shafar yanayin girmansu, yanayin aikin kwakwalwa da kuma halitta. Cutar takan sa yaro ya zama mai taɓin hankali. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cuta ko kuma matsalan Down syndrome. Idan aka ce syndrome a likitance abin da ake nufi a wasu alamomin cututtuka ne suka har haɗu a wuri ɗaya ba za a ware su a kira su da sunan cuta ɗaya to in an tara su wuri ɗaya sai a kira su da sunan syndrome. A shi kuma downs ɗin an sa shi ne sunan likitan da ya fara rubutu akan wannan syndrome kenan kuma cuta ce da ta shafi abin da ya shafi kwayoyin halitta wato kwayoyin gado kowane ɗan adam yana da kwayoyin kwayoyin halitta guda 46 zai gaji 23 daga wurin mahaifi 23 daga wurin mahaifiya idan sun haɗu zai kasance kamar kwaya bibi kenan a haɗe shi wannan down syndrome kwaya halitta mai lamba ta 21 akan samu fiye da kwaya biyu wanda ya kamata kar su haura kwaya biyu sai kasance an samu kwaya uku a wurin maimakon a samu kwaya biyu kenan idan ka tara gaba ɗaya kwayoyin halitta maimakon 46 sai mutum ya kasance yana da arba'in bakwai a wani lokacin kuma ba gaba ɗaya ba ne aka samu ƙarin guda ɗaya ɓallin wani ne ya ƙaru a kai saboda haka in an kirga su sun kasance 46 ne to amma ɗaya daga cikin na 21 nan yana da wani ɓalli ƙari a kai saboda haka shine ainihin matsalar da ake samu a wannan cuta duk kuma matsalolin da suke bayyana suna faruwa ne saboda wannan abin da ya faru na da ƙwayoyin halitta ko menene ke kawo haka hakan? Yadda ƙwayayen halitta suke kamar yadda ne bayani a baya kafin a samu ɗa kwai na ɓangaren mace zai kasance yana da wancan kwaya 23 na namiji yana da kwaya 23. To kafin a samu nan akan sarrafa shi ne tun daga kwayar halitta da take da 46 sai ta rarrabu yadda za ta koma bangare daya 23 bangare daya 23 to a wurin rabuwan nan ne sai kasance ba a samu raba daidai ba sai ya zama wani wurin ya zama 24 maimakon 23 ɗayan kuma ya zama 22 ko kuma balli eh, na ɗayan bangaren ya komo balli akan na shi kwayar jin ɗin da ake magana na 21 ɗin sai zama kenan 23 ne da ɗori to idan an samu wannan daga bangaren mahaifiya ko kuma daga bangaren mahaifi to kuma ya haɗu da 23 can wanda suke lafiya lau to sai kasance kenan an samu 47 ko kuma 46 amma da ɗan ƙari a kai. To likita menene alamomin cuta ko kuma matsalan Down syndrome? To mafi yawancin alamomin alamominta akan gani daga yanayin mutum fuskar tashi. Za a ga fuskar tasu kamar ta ɗanyi round kenan abinda ake ce kamar ta yi sifiri. Sannan kun nan su yawanci yayo ƙasa-ƙasa sosai sai ya kasance tsakankanin idanun wannan filin ya yi faɗi sai ya kasance karan hancin maimakon ya ɗaga kwanta haka kuma ya yi faɗi sai ya zama idan su shi ma yana da wani ɗan canji da ake ganewa sannan a kansu akan samu su maimakon ta zama tana da tsini ta yi faɗi akan ga da yawa daga cikinsu bayan wuyansu za a ga kamar kitse ya taru sosai haka fatar wurin ta yawa sannan kuma yawancinsu suna kasancewa a koda daga gidan da suka fito mutanen gidan dogaye ne za a ga su suna da ɗan gajarta sannan ba su da karfin jiki haka sannan kuma yatsunsu za a ga yawanci 'yan gajajjeru ne haka masu ɗan kauri sannan akwai wani zane da ake gani a tafin hannun nasu wanda ake cewa simian chris waɗannan suna daga cikin alamomin da ake gani wanda da ka gani za za ka ga cewar wannan wala Allah Downs ne a bincike kuma sai ya tabbatar ko shi din ne ko ba shi bane cutar tana ɗaukar lokaci ne ko kuma daga ba an haifi yaro ake ganin halittunsa ya canja a lokacin da aka samu juna biyu tun a wannan lokaci wannan cuta take shiga duk kuma abin da ya biyo baya shi ana haifar yaron yawanci daga haihuwar shi za a ga alamu akwai wani gwaji na musamman da ake dan a gane lalle ko kuma a tabbatar da cutar downs ne eh akwai gwaji da ake yi abin da ake cewa chromosomal study abin ake yi ana kirga waɗannan su chromosomes za a duba su idan aka je akan na 21 din nan za a ga ko ya zama kwaya uku ko kuma an samu kwaya biyu ne amma ɗaya yana da wani balli na wani kuma a kan shi wannan akwai abin da ake cewa genetic laboratory su suke wannan bincike shine za a tabbatar da cewar wannan a eh, wannan down syndrome ne to likita akwai yadda ake kare yara daga samun wannan wannan matsala ta down? Abin takaici shine gaskiya yawanci babu wani abu da za a iya yi wurin karewa saboda lokacin da abin ke faruwa ma ba a sani ba. Sai dai ta tabbata bincike ya nuna cewar irin waɗannan matsalolin kamar down syndrome da kuma waɗansu cututtuka da suka kama da shi sun fi faruwa akan iyaye wanda sun kwana biyu musamman iyaye mata wanda suka haura shekara talatin da biyar yawanci an fi samun irin wannan amma akan samu samu har waɗanda haihuwa fari ne kuma a ƙananan shekaru su haifi yara da irin wannan kuma idan aka haifi yaro ɗaya da damar syndrome to akwai hatsarin cewa za a iya haihuwar wani dan uwan shi shima da cutar down syndrome halittar yara kawai take shafa ko kuma akwai wasu abubuwa na jikinsa da take shafa a'a tana shafuwar abubuwa da dama na ɗaya tana shafar hankalinsu da yawa akan ɗan samu ragin hankali sannan takan shafi zuciyarsu takan shafi mun taɓa yin maganar jandis misali sukan samu jandis an haife su din nan saboda kasancewar jikinsu ba kwari tsokokin jikin ba kwari sukan yawan samu matsala da ta shafi numfashi sukan samu matsala da abin da ake cewa thyroid hormone yawancinsu sukan samu wannan sinadarin thyroid ba isashe ba saboda haka suna samun matsaloli da dama sukan samu matsala har abin da ya shafi yan hangi da ciki saboda haka suna samun matsaloli da dama wanda ba wai kawai kamannin su abin yake shafa ba ko da a ce yanayin halittar yaron bai dawo daidai ba shin zai iya warkewa zai iya yana rayuwar shi baya samun wata matsala a'a ba a warkewa saboda kwaya ce ta kwayar halitta saboda haka duk kwayoyin abin da aka gina jikin shi suna da wannan matsala matsala sai dai illa iyaka ana iya taimaka musu ana iya musu magungunan misali idan zuciya tana da matsala za a iya yin aiki a toshe idan rami ne a zuciyar idan suna da matsala yan hanji ko ciki ana iya yin wannan aiki wanda suke da matsalar sinadarin thyroxine nan da babu ana iya basu ya karu yadda za su samu rayuwa mai kyau a makaranta yawanci akan ware su suna daga cikin ɗaliban da ake kula da su cewar suna da wata bukata ta musamman saboda haka ba kamar yadda ake koyar da sauran ɗalibai ya kamata a koyar da su ba akan koya musu yadda za su rayu yadda za su koyi sana'a da sauransu akwai 'yan kaɗan daga cikin su wanda sun samu rayuwa kusan za a ce rayuwa mai kyau wasu mawaka ne wasu 'yan fim da sauransu akwai irin waɗannan mutane. To likita tun farko ma idan uwa ta gane cewa ta haifi yaro mai wannan matsalar yaya ya kamata ta kula da shi? To abin da ya kamata shine tun a asibitin a fara bincikawa a duba a ga waɗannan matsaloli da suke tattare da ta wannan cuta ta Downs. Misali a duba zuciyar a tabbatar cewa idan da matsala a ɗauki mataki a gwada irin su sinadaran da muka yi magana cewa za a iya samun matsala sai a yi maganin waɗannan waɗannan abubuwan saboda haka tun daga asibitin ya kamata a bincika sannan kuma asibitin za a ba ta shawarwari abubuwan da ya kamata ta kula da su da kuma daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su. To likita yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu da matsalar Downs musamman ma a Najeriya? To a Najeriya gaskiya muna da karancin alkaluma ba wai akan down syndrome ba ma akan yawancin cututtuka saboda har yanzu muna samun matsalar yawancin ba a je rijistar ta yaran da suke da matsalar ko waɗanda aka haifa da matsalar amma dai ana samun su kusan kowane asibiti kaje za ka ga suna da misali bangare da ake ganin irin waɗannan to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da zani ya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ki ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turu. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashua Ya ce neman agaji da ƙasar Ghana ke yi kan tallafin asusu ba da lamuni na duniya IMF don rage raɗaɗin tsadar rayuwa ya yi daidai. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Salisu mai shinkafa. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika ambaliyar ruwa da aka yi a wasu jihohin arewa maso gabashin Najeriya a makon da ya wuce a sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya. Hakan abin damuwa ne Matuka, da fatan gwamnatoci a Najeriya za su ɗauki matakan da ya kamata. A saƙon Safiyanu Gumar zangon daura cewa ya yi Assalamu alaikum VOA Hausa. sayar da hannun jari da kamfanin mai na nnpc ga talakawa 'yan kasuwa da shugaba Buhari ya yi. Hakan tunani ne mai kyau ga talakan Najeriya. Amma fa sai an zurfafa tunanin za a fahimci hakan. Sai saƙon Isa Lawa Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe a Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ƙara farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi a halin da talakawa ke ciki na tsadar rayuwa. A gaskiya wannan matakin abin bakin ciki ne da takaici matuƙa daga ƙarshe nake addu'a, allah ya magance mana wannan lamari a gaida binta da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice A yau Alhamis ƙasar Ukraine ta ba da rahoton cewa barin wutar da Rasha ta yi a kan birnin Kharkiv ya yi sanadiyar kisan akalla mutane biyu tare da jakata wasu su sha tara. Gwamnan yankin Oleg Senagobov ya ce cikin waɗanda suka mutu har da ƙaramin yaro kuma mutane hudu na cikin mawuyacin hali. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa sojojin Rasha na ci gaba da kai ƙananan hare-hare a yankin Donbass wato yankin gabashin Ukraine da Rasha ta fi mai da hankali a yakin. Rasha ta dawo da bi da iskar gas ta bututun Nord Stream zuwa ƙasashen Turai a yau Alhamis. bayan tsaida ayyuka tsawon kwanaki goma don gyare-gyare. Klaus Mahler, shugaban hukumar kula da makamashi ta Jamus, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an cimma jigilar kashi 40 cikin 100 na gas ta bututun kamar yadda ake kafin dakatar da ayyuka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da shi kuma Dan Brown wanda ya hada da injiniyan mu na yanzu Mr. Rap ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.